Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna ƙudurar Allah. Wanda marubuciya Fatima Y Adam ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda yana kwance jikin ƙatuwar kushin ɗin falon idanun shi a limshe. Kana ganinsa ka san da akwai gajiya a tare da shi, ga kuma kishin ruwan Bintu da ya addabe shi. ji ya Babba ce ta sa ya ɗan buɗe gajiyayyun idanunsa, kai kuma lafiyarka ka zo nan ka kwanta cikin cikin kayan aiki? Bai kula ta ba sai ɗan can ƙasan zuciyarsa yake cewa ina fa lafiya jiya Babba, kun kama matar mutane kun riƙe. Amma a fili sai ya mata banza don gaba ɗaya haushinsu yake ji. Bata nuna ta gane komai a tare da shi ba ta ce ai ya kamata ka je ka kwanta ka huta tunda da alama yanzu ka dawo. Tamkar ba da shi take ba ko kallon inda take bai yi ba sai ɗan gyara gida shi da yi. Hakan da ya ne ya sa ta gane bai da niyyar tashi. kwafatai tana cewa da ni kake zancen. Ta tafi tana ‘yan mintocinta Bata san kunnen Abdallah da ji ba har da su cewa ita san ba za ta yarda da zaman Binti da shi ba. Don Binti ba za ta iya da wannan halin nasa ba. A saman labban shi ya ce, Da da ta zauna da ni har zuwa yanzu ke kika zaunar mata da ni? Kamar an je wata haka ta faɗo cikin falon dawowarta kenan ko hutawa ba ta yi ba. Ta zo gane wa idaninta abin da ta ji. Turustai ganin wanda yake hakimce a cikin falon. Sai kuma take sai kuma take jikinta ya shiga rawa har ta ma manta abin da ya kawo ta. Ita fa ba ta jin za ta iya daina sanya Abdalla sai dai idan mutuwa ta yi. Duk lokacin da ta ganci sai ta ji tamkar ana ƙara mata wutar sanci. Cikin sanyin jiki ta so tsakiyar falon kana ta nemi guri kusa da inda yake ta zauna tare da gaida shi cikin kiɗimewar murya. Da lafiya ya amsa mata shi ma ba don kallon ƙuril inda take bin sa da shi ba da ba za ta san cewa ya amsa ba. sai kawai ta samu kanta da ƙarfin halin fara yi masa jaje akan abin da ya faru da kuma fatan Allah ya tsara gaba bude idanunta ta yi a hankali idanunta na ɗan komawa suna lumshewa ita kam ta rasa wannan abu na magani ta rasa wannan abu na magani da meye ne gaba ɗaya ne ma suke su zama su zama da ita ‘yar ƙwaya daga sun banka mata wancan sai wannan wai duk maganin sanyi ake bata a faɗar su dai Ga shi wasu da yawa idan ta sha sai sun sa ta bacci kamar dai yanzu da wannan ya saka ta baccin yamma. Sai ta ɗan huta kana ta miki har za ta shige da sai kuma ta cikin da ya ɗauki wani sanyi. Haka zuciyarta ta shiga bugawa da sauri da sauri. Fasa shiga dai ta juya aka akalarta zuwa kofar da za ta mai da ita falon ajiya babba. A hankali ta buɗe tare da cusa kanta sai dai kuma Ta tausalin da ta yi da Taufiƙa kushe gaban Abdallah shi ya nemi na tunaninta. Da sauri ta karasa fitowa sai a sannan ya kula da abin da Taufikan take yi. Ruwa ne take tsiyayawa Abdalla a glass cup tana ƙoƙarin mika masa. Da sauri Binta ta rike cup ɗin. Ɗagowa ta yi don ganin waye sai ta yi ido huɗu da fararen idanun Bintu da kyakkyawa, fuskar da take wani irin glowing na tsananin gyaran da take sha. Murmushi ta yi wa taufika da ta daskare a gurin tana cewa ayya anti taufika saukar yaushe ashe kin dawo. Ta faɗa tana mai shanye ruwan yayin da idanunta suke son kallon idanun ogan nata. Amma sam hakan ya gagara sai ɗan tura bakinta da ta yi. Wambar da ba ta yi aune ba ta ce Abdallah ya sunkute ta cikin sauri. Sai waje. Wani irin kuka taufika ta shiga yi mai tsanani da ban tausayi ita kuwa Bintu. Magiya ta shiga yi masa ya sauke ta kar su haɗu da wani. Ba don hujjarta ya sauke ta ba sai don baya son kwakwazon ta ya janyo hankalin Hajiya babba. Kama ta ya suka fara tafiya wanda a da ta so ta so yi masa gardama saboda tsoron faɗan Hajiya Babba sai kuma ta ji ba za ta iya ba. Cikin nasara da fatan Abdallah ba su tarar da Inno a falonta ba haka ne ya ƙara ba shi ƙwarin gwiwar jan Binta har can cikin ƙuryar ɗakinsa. Suna shiga ya jiyo da ita gare yana fuskantar ta. sun kuya da kanta ta yi tana wasa da yatsun ta, a hankali ya matso da ita Hana ya ɗago fuskarta ita kuma ta yi saurin rinse idanunta zubawa eyelashes ɗinta ido yana kisima abubuwa masu yawa can ƙasan zuciyarsa a jikinta ta ji irin kallon da yake mata da haka ta shiga ɗan ware idanun nata don ganin abin da yake kallo a jikinta idanunta ne suka shige cikin nasa yayin da ita kuma gaba ɗaya ta ce. cikin sanyin murya da tura baki ta ce zan tafi kar Babba ta neme ni. Haɗe fuskarta Haɗe fuskar ta yi da ta cika hana ya fara magana cikin umar muryarsa. Mai saka lakar mutum narkewa ya ce, Bint, me kuke nufi da ni ne? Ke da kakanninki. Cikin rashin fahimta ta ce, kamar ya. Cikin tura kanshi cikin wuyanta ya ce, da suka ƙwace min keke kuma kika biye musu, saboda baki damu da ni ba. Ya kuma tura kanshi auyanta yana shaƙar ƙamshinta da yake neman zauta tunaninsa. Yana faɗin, Am Bint, na gaji haka, ba zan iya ba. Ba zan iya nisa da ke ba, ba zan iya raba makwanci da ke ba, ba zan iya nisantar numfashinki ba. Ina son halinki, ina son kyawunki, ina son nasabarki bint ina son wannan kamshin naki. Komi naki abin so ne, ya ƙarasa faɗa yana sauke mata numfashinsa, wanda yake haɗewa da ƙamshin jikinsa yana ba da wani irin yanayi mai wuyar fassarawa. Maganganun Abdullah sun rikitar da tunaninta sun kuma jefa ta cikin tunanuka iri-iri. Ji ya ɗago kanta cikin wani irin sanyin jiki. Ya sumbaci saman lips ɗinta kana ya ce, My beans, ki je amma ki sani, za ki bar mijinki da kewarki da damuwar rashinki za ta iya jefa ni wani, za ta iya jefa ni wani hali. Daga haka ya sake ta ya faɗa toilet bin sa ta da ido tana jin wani irin abu na mata yawo a tsakar kanta. Cikin mutuwar jiki ta fita daga ɗaki, tana kisima yawan damuwarta akan damuwar Abdullah. Dadi Habib yana cikin tsaka mai wuya, duk inda ya motsa sai ya ji kukan jarirai. Babu hali bacci ya ɗan fuske shi sai ya yi mafarki da wasu daga cikin 'yan mata da samarin da ya salwantar da rayuwarsu. Ko ina ya yi babu daɗi ji yake ina ma yana dalin halin rayuwarsa da ya yi domin ya goge duk wasu kurakurai da ya aikata. Idan ka gan shi ba za ka ce wannan hamshakin mai kuɗin ba ne mai ji da dukiya. Su kansu masu tsaron shi sun fara tausayawa halin da yake ciki. Don ganin tun kan aje ko ina Allah ya fara kama shi da irin abubuwan da ya shuka. A yanzu dai Alhaji Baba ya samu nutsuwa hankalinsa ya kwanta. Duk inda ya juya 'yan uwan shi da 'ya'yan shi da jikoki ne suke walwala. Babu wani abu da ke damun shi sai ɗan damuwar Habibu. Shi yasa yake tunanin kiran Abdallah. dan a fito da shi haka a ganin Alhaji Baba ai idan aka bar shi da hukuncin Allah ma ya isa. sai Alhaji Nasir kuwa tuni ya yanke mu'amalar aminta a tsakanin su sai dai mutunci harkar kasuwanci da duk wani abu da ya shafe su ya yanke. Takanas Alhaji Salisu mijin na na ƙarama ya zo ya gurfana. a gaban Alhaji Baba ya roƙe shi gafara tare da neman masa gafarar na na ƙarama. Don tun da suka koma gida take borin sai ya sake ta tun baya son mahaifinta. Tun da baya son mahaifinta shi da mahaifinsa kuma dama ba don Allah ya aure ta ba, da haka sai ya sake ta. Alhaji Baba a take ya kira wayar na karama ya ba ta baki tare da nasiha mai ratsa jiki. Babu yadda za ta yi dole haka ta yi hakuri ta dangana ta zauna a gidan mijinta. Tun ranar da suka rabu ba su kuma haɗuwa ba don kuwa sosai ake shirin bikin 'ya'yan gata. don har da sufari Farida da Hauwa'u sai Taufiƙa da Siddiƙa, har da Rahima, kowa ka kalla shirin bikin yake. Gyara kuwa tamkar za a canza musu halitta don su har wani jaja jaje da shege take yi. Duk wannan abin da ake yi Bintu da Abdullah ba sa cikin hayyacinsu. Buƙatar suke da ganin juna amma Abdullah tsabar muskilanci ya ya haɗa ya yi fushi da kowa ya ma bar gidan gaba ɗaya ya koma wajen Dadi Jafar. Bintu sai tsabar damuwar da take ciki sai ana cikin ana cikin yi musu gyaran jiki sai dai kawai kaga ga hawa yana tsiyayewa daga idanunta. Kamar yau ma da suke cikin tafkeken ɗakin da aka zuba musu kayan gyara nau'ika iri-iri, Rahima ta dube ta yayin da ta ga tana faman goge hawaye da bayan hannunta. Ƙunshe dariyarta ta yi kana ta ce ya dai yarinyar ya Abdallah ya Abdallah ta me ya faru haka? Tura baki dai tana rarar Rahima saboda ta ga dariya da take yi mata. Rahima ta ƙyalƙyale da dariya tana cewa gaskiya Batula salon nan naku na burge ni. Wai amma idan an ce wa mutum ya faɗa, in aka ce wa mutum ya faɗa tafkin soyayya sai ya ce ba haka ba. Asali ma shi bai san soyayya ba. Ta ƙare magana da sheƙewa da wata muguwar dariya ta tura haushi. Shigowar Ammi ce ta tsayar da ita tana rufe baki da hannunta. Ammi ta ce ke Rahima ba na son sakarci. Wannan dariyar ta lafiya da me Da sauri Binta ta koma jikin Ammi tana ci gaba da tsiyatar hawaye cikin son fashewa da kukan da ya ne mata maƙogwaro ta ce, Ammi, da ni fa take, tun ɗazun take tsokana ta. Ammi ta kuma jefawa Rahima rara kana ta dawo da duban ta kan Bintu. Cikin lallaci ta ce, rabu da ita mama na je ki zauna a ƙarasa miki. Idan an gama ki zo zan baki abin daɗi banda su o'o. Oh, oh. Tura baki Rahima ta yi kana ta ce, daɗin abin dai yanzu ni ma ina da tudun dafawa. Gwalo Binti ta yi mata, daga nan Ammi tabta ta bar su ana ci gaba da gyara su. Inda ta ji kira daga falon Alhaji Baba ta ji duk ba ta da nutsuwa. Da sassarfa ta ƙarasa falon inda ta tarar da abbanta da dadi Abubakar da dadi Mansur sai Inno. Ga kuma uban gayya Oga Abdallah a hakimce tamkar wani sarki, fuskar na a cakuɗe. Sai da ta zauna sannan ta kula da taufika da ke durƙushe gaban Alhaji Baba tana ta shashshekar kuka. A sanye ta ce Alhaji Baba gani. Ɗan gyara zaman shi ya tare da gyaran murya kana ya ce yau, alhamdulillah. Taufika ga shi nan na kira duk wanda yake da ruwa da tsaki a kan al'amarin aurenki. Don haka ki maimaita abin da kika faɗa min kafin shigowarsu. Sun Sunkuyar da kanta ƙasa ta tana fatan dacewa, Allah ya sa kar Binti ta kunyata ta, Allah ya sa kar ta ƙaryata ta. Cikin kwanta da murya ta ce, dama na je na samu Binti mun yi magana ta fahimta ni da ita. Ta ce ta amince ni auri ya Abdallah za mu zauna lafiya, amma ba za ta iya zuwa ta faɗa ba, sai dai ni na zo na sanar da kaina. Sai dai ni na zo na sanar da kai idan ya so in aka kira ka aka tambaye ta, za ta amsa cewa ta amince. Ta ƙarasa faɗa tana mai yi wa Bintu wani irin kallo na neman ɗauki da taimako, har ta haɗa hannayenta biyu da haɗa hannayenta biyu ba tare da kowa ya lura ba. Sai Bintun da take wa Taufiƙan kallon mamaki da tambayar yaushe muka yi haka da ke. Maganar Alhaji Baba ce ta dawo da hankalinsu kan sai ce to kin ji ke Bintu shin wannan magana gaskiya ne kuma kin amince da auren yara kin amince da auren ‘yar uwarki da mijinki? Wani irin duka ƙirjin bintin yake ga kuma tashin hankalin da take jin sa a jikinta na Abdallah, wanda sai ka yi da gaske za ka san cewa kallon nata yake yi. Dadi Mansur ne ya ce, Ke muke sauraro Fatima, san ba ta san lokacin da ta shiga gyaɗa kanta ba, idanuwanta kuwa sun yi jawur. Ƙiri suke jira su zubar da zafafan hawayen da suke cikinsu. Ba ta gama dawowa yayyacinta ba ta ci abbanta yana cewa to tunda ta amince alhamdulillah. Shi dai Dadi Abubakar kallon Binta kawai yake cike da son ta ɗago su haɗa ido. Alhaji Baba ya ce ta cika ka ɗauki ka ku tafi gida na ba ku sati ɗaya wanda shi ne ranar da za a ɗaura ku kai da taufika Idan ya so sai a zarce da bikin gaba ɗaya. Dadi Mansur ya ce hakan ya yi Allah ya muku albarka amma Alhaji Baba wani gida za su je? Na yi zaton su ma a nan cikin estate za su zauna. Alhaji Baba ya ce a nan za su zauna amma sai an gama gyaran sashin nasu na haka su je ta ɗan su je idan an yi bikin sa tare gaba ɗaya a hankali Abdalla ya miƙe ɗan risu na yi wa Alhaji Babu raɗa kana ya fita Inno ta ce idan ta yi tsami maji ji Dadi Abubakar ya ce tashi maza 'yar albarka ki bi mijinki ta ce ta jiki a sanye ta bayan Abdalla Taufika kuwa kamar za ta taka Kamar za ta taka kan shege da farin ciki ita ma ta fita burinta ya kusa cika. Za ta auri rabin ranta. su kuma suka ci gaba da tattauna abin da yake sirrinsu. Tun da suka shiga motar take kuka har suka fara tafiya shi ko Abdullah babu abin da ya ce mata sai ma waƙar ɗawusu da ya saka ya shiga bi a hankali cikin sassanyen muryarsa mai daɗin sauraro inda yake cewa za na sanar miki amsar tambaya a cikin zuci babu kowa sai ki ɗaya. Iftai da kukan da take yi sai muryarsa da ke ratsa duk ilahirin sassan jikin sassan jiki da jininta. Lumshe idanunta ta yi kamar mai bacci tana ci gaba da sauraro, tare da mamakin yadda aka yi ya Abdallah ya iya waƙa haka. A haka suka su wani haɗaɗɗen gida mai hawa biyu, yana yin fakin ta fito tana bin gidan da kallo, tsabar yadda gidan ya burge ta. Yasa ba ta san sanda ta fara washe fararen haƙoranta ba. Jihawa tai tana son yi masa magana amma ganin yadda ya haɗe fuska ya sa ta yi shiru. Tare da dawowa hankalinta, takawa ya fara yi tafi bayan shi. Abin da ya faru ɗazun yana dawo mata nan da nan sai ga hawaye sun cika idanunta. Bata samu damar ƙarewa rantsatsen falon kallo ba saboda yanayin da take ciki. Hayewa sama yayi ya barta nan tsaye tana fama da hawaye. Take wasu tunaninnika suka fara tsere a zuciyarta. Yanzu haka ma haɗa baki suka yi da taufi gashi ya sa bai ce komai ba, kuma gashi yanzu yana ta yana ta haɗe mata rai. Zama ta yi tare da zuba tagumi zuciyarta cike da tsoron zama da Abdallah, tunda ta san dama can ba wai so ne ya haɗa su ba. Wataƙila yana ganin yanzu amfaninta ya ƙare ne shi yasa zai auri matar da yake ganin ta dace da shi. Kuka ta fice da shi mai tsanani tana jin wani irin tafasar zuciya da zafin ƙaunar da ta riga ta gaskata cewa tana yi wa Oga Abdallah, wanda a da sam bata ta tsammaci hakan ba. Kuma idan za a ritsa ta da wuƙa, ba za ta ce ga yanda so yake ba, amma yanzu ta haƙiƙance wa zuciyarta cewa dole ta yarda da zazzafar soyayyar da ta kama ta. Yanzu kenan ta zama mai son maso wani kamar yadda take wa Taufika kallo? Yanzu reshe ya juye da mujiya kenan. Zamewa kasanta tausan kafet ɗin da ke malalar tsakar ta tana ci gaba da kukan tausayawa kanta ji take gaba ɗaya duniyar ta yi mata zafi. Tausayin nan da kawai sai ratsa ta. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.